Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya a jihar Osun ta ayyana Ra'uf Aragbashola na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka gudanar a jiya Asabar. Farfesa Bamita De Omole na jami'ar OAU da ke ile ne babban jami'in da ya bayyana sakamakon zaɓen da misalin karfe takwas na safiyar yau Lahadi. Eh, Aragbashola of APC, I'm satisfied requirements of the law and score the highest votes thereby declared the winner and is returned Farfesa Bamita De Omole ya ce ogbeni Ra'ubi Arẹ́gbẹ́ṣọlá na jam'iyyar APC da ya cika ka'idodin doka da kuma samun ƙuri'u mafi yawa an ayyana shi wanda ya sami nasara a wannan zaben gwamnan. a Arẹ́gbẹ́ṣọlá na jam'iyyar APC da ya sami ƙuri'u hudu a yayin da Iola Omishire na jam'iyyar PDP ya biyo shi da ƙuri'u dubu ɗari biyu da tis'in da biyu da ɗari bakwai da arba'in da bakwai ya zama na biyu da bayyana wannan sakamakon zaɓen sai magoya bayan jam'iyyar apc suka banzama kan hanyoyi suna ta murna kamar haka. To ko me jam'iyyar PDP za ta ce a game da wannan sakamakon zaben Honorable Kola Ajawo shine sakataren rikon kwarya na jam'iyyar PDP a jihar Osun. You will observe I don't sign the result. I did not obtain my signature to it because we as a party pdp we have our issues kola ajawo ya ce idan kun lura ban sanya hannu akan takardar sakamakon zaben ba saboda mu yan jam'iyyar pdp muna da namu kuduri shi ko imam bashir jigo a jam'iyyar apc kuma mai baiwa gwamnan jihar osun shawara na musamman a game da harkokin yan arewa da ayyuka na musamman cewa ya yi to ba za mu ce komai ba illa mu gode wa allah maɗaukakin sarki wanda ya taimake mu ya goya mana baya ya ba mu wannan nasara domin Allah muka dogara da shi don in ba mun dogara ga Allah ba yadda aka so a aka jige jami'an tsaro aka so ta karbin tsaya a ɓace wannan mulkin Allah bai yadda ba saboda ka dole ne a matsayin ma na musulmai mu gode wa Allah kuma ma musulmi kowane hali ya samu kanshi ko halin daɗi ne ko na ko halin bakin ciki ne wajibi ne gode wa Allah jam'iyyar PDP suna korafin cewa ba an yi musu mesisi me zaka ce game da wannan amma ba su da kunya an suka ce haka saboda su suke da sojoji suna da 'yan sanda sun cimke 'yan sanda sama da dubu goma sojoji ss wajen dubu takwas ga wa'annan jami'an tsaro da masu na fararen kaya da wanda suke a uniform sun ajiye su an kama eh, manya-manyan mu mu kanmu kwana biyar muka yi ba ma kwana gida ana farautar mu to yanzu idan suka ce za su je kotu bakujin tsoro ina ma ba su shawara don Allah su je kotu raki asara za su wasu magoya bayan APC na kona lema akan hanya a yayin da jami'an tsaro ke kai kawo domin tabbatar da doka da oda Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Oshogo a jihar Osun, Najeriya.